أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه wa ba yan uwa waɗanda suke sauraronmu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa yau da muke magana muna shafi ne ga watan jumada al'awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da wato 26 ga watan sha biyu shekara 2020 inda muke gabatar da karatu karkashin wannan wato makaranta a karkashin wannan mu'assasa ta asahabatul kira kamar da yan uwa suka ainihin wato sani cewa jiya ya kamata a ce mun karasa karatu na ƙarshe to la'akari da malabla yana da uzuri wannan ya sa ba a samu damar dawowa an karasa ba sai muka ce to insha Allah za mu dawo yau sai a ainihin wato karasa eh, a wannan kuma shi ne zama na biyu kafin mu tafi wato halka ta biyu ɗin kai tsaye akwai abubuwa kamar haka na farko akwai ɗan uwa malam usman shanono da muke tare da shi akwai kaninsa yunusa ya yi aure yau aka ɗaura auren a muna roƙon allah wannan aure allah ya sa masa albarka allah ya sa a ci gara da aka yi sannan akwai a profeso muhammad nasar sambo wanda yake rike da national health insurance ta ƙasa yadda lokacin da aka sa na ɗaurin auren karfe sha ɗaya daga baya an mamaye mutane an sake dawo da shi karfe goma saboda wasu dalilai ya zamanto mafi yawancin mutane ba a samu halartar ɗaurin auren ba amma dai muna addu'a shi ma wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ka zaunar da su lafiya Allah kuma ka ba su ainihin wato zuri'a ɗayye ba kuma dace daga wanda suka musulunta sannan daga cikin wanda suka musulunta sunanta alawiya aliya kai na ce alawiya aliya wacce maka aurar da ita jiya karkashin wannan organization din ita ma Allah ya sanya ma auren albarka wannan shine abu na farko abu na biyu bayan wannan shine magana abin da ya shafi sanarwa ita maganar organization din nan kamar yadda muka faɗa malabula ya yi magana cewa kamata a fi a ƙarshen shekarar nan aiwa mutane bayani watakila wasu aikace-aikace da aka yi na ce insha Allah za mu musamman kula wajen ba da gudunmawa wadanda suka shigo addinin musulunci a kamar yadda ba mu gushe ba muna faɗa ita wannan makaranta ta gini ne in kaji tana cewa a ba da gudunmawa a taimaka tana maganar waɗanda suka yadda da abin da makarantar take yi ne su take maganar su ba da ainihin wato gudunmawa ba waɗanda ba su yadda ba su muke magana kuma mutane suna iya ƙoƙarin su gurin ba da gudunmawa Allah kuma ya saka musu da alheri ah, kuma gaskiya muna samun experience koran gaskiyan gaske wajen mu'amala da waɗanda suka musulunta wasu za ka da sun zo a kamar da gaske suke sai ka bibi lamarin sosai ka gane cewa abin gaskiyar magana ba haka abin yake ba sannan muna ba mutane shawara a yanzu idan wani ya zo ya ce ya musulunta ko wata to ku yi taka tsantsan wajen ba kowa ake karɓa ba yanzu kai tsaye dole sai da wasu ƙa'idoji da wasu sharuɗa da shigo da hukuma a ciki In ba haka ba kawai mujarradin a zo da mutum cewa kawai ya musulunta da kyakkyawar zuciyarka ka karɓe shi ba tare da ɗan da wasu abubuwa ba ana iya zuwa aje a shiga rigimar da har an mutu kuma ba za a fita daga cikin ta ba musamman la'akari da wani lokaci mutanen nan abin yana fusatar da su a samu wani ya shigo cikin addinin musulunci a wancan addini wannan ya sa wani lokaci za ka ga sukan ɗauki mataki a kan ainihin wato wasu wajen kawai su raba su da duniyar ma baki ɗaya so amma kauce ma abin da zai sa a kauce ma wannan mu ma mun samu wannan tajriba ne yau da gobe shine bin matakan da ya dace a shigo da hukuma ciki tunda yanzu yarinya ta zo ta musulunta kai ke kawai da zarin iyayenta sun yi iwu cakin nabin ɗinta kai ka zo ka ajiye ta to kafin komai tukunna ita gwamnati yanzu a ka'idar da dukkan kirkin da ya zo aka ce na kinnafin ne to ba masa binciki farko tukunna shin abin ya faru ko bai faru ba a a ka'idar su su ajiye kai kamata a yi sai idan bincike ya nuna cewa ba ka yi ba tukunna sannan ne kake ainihin wato kubatacci ainihin wato a gurinsu ta fi sa muke ce ma mutane a yi taka tsantsan gaskiya wannan shi ne haka akawun ɗin da za a turo da gudunmawa na ita wannan organization ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan idan ana buƙatar lambobin waya da za a kira akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sana akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sana akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili daga ƙasar niger kuma ana iya tuntuɓin wannan namba waya shida a tara shida tara bakwai uku sifili sai shida shida daga ƙasar Ghana ana iya tuntuɓin wannan namban sifili biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu daga kasar benin kwatano ana iya tuntuɓin wannan lambar tara bakwai sai a tara takwas tara biyu sufuli shida kasar togo ana iya tuntuɓin wannan lambar tara biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuli kasar kamaru ana iya tuntuɓin wannan lambar wayan shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sufuri sannan daga ainihin wato kasar mali ana iya tuntuɓin wannan namba wayan plus biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku daya biyar daya daga kasar gabar kuma ana iya tuntuɓin wannan namba wayan wato a plus biyu hudu daya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu muna roƙon Allah ga dukkan wanda suke ba da su gudunmawa don taimakon addinin musulunci da kuma yaye ma wasu damuwa to Allah maɗaukakin sarki ya san su Allah kuma buƙatar da kowa yake da ita a wajen shi da wacce ma ya ɗaga hannu ya nema da wacce ma bai nema ba to muna roƙon Allah ya biya masa buƙatun nasa don tsarkin sunayensa wannan shi ne abu na gaba bayan wannan kamar da yau asabar ba mu gushe ba muna kira ga jama'an nijar cewa muna masu fatan alheri cewa allah ya sa su yi zaɓe lafiya kuma su gama zaɓe lafiya sannan allah ka zaɓin masu shugabannin da za su zama alheri saboda haka in sakamako zai fita akasin abin da suke tsammani ko suke ganin to su yi haƙuri zaman lafiyar ƙasar a haka ya fi musu zama alheri a kan tashin hankali ba wanda ya samu abin da yake so lokaci cikin rigima wanda za ku ga cewa sanda na ali da mu'awiya aka ɗauki tsawon lokaci allah ya ƙara musu yadda ana rikici daga ƙarshe sulhu ne warware matsalar ba rikicin ba don haka har annabi ya nuna na hasan ya ce ibni haza sayyidu wannan ɗan nawa shugaba ne tabbas Allah zai yi sulhu da shi tsakanin wasu ƙungiyoyi na musulmi nan gaba masu faɗa da ainihin wato juna kuma abin da ya faru kenan a kafin mu shiga ga ci gaba a darasin da ya kamata na yi magana a kan cin abincin kirsimati shine na kuma kafa hujja da ayar da ke cikin suratul ma'ida aya ta biyar daidai ayar al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu a yau din nan ne na halatta muku ababe masu daɗi wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin wanda aka ba littafi halal ne gare ku kuma abincin ku halal ne gare ku wanda muka ce a ta'amu anan abinda malamai suke nufi da ittifaqin malaman tafsiri shine abin da ake kwantarwa a yanka wannan ta azwatin da Allah ya faɗa dabbobin ni'ima da maragonsu wanda ya halatta a ta musulunci su ake magana to akwai malamai na san akwai saɓani tun ada. da shi ne na ce idan kai kana da fahimtar cewa ba za a ci ba to sai ka yi fatawa gwargwadon fahimtar ka wani kuma yana da sabanin fatawa irin taka kuma ba za ki yi ba ka ta masa ka ce dole fatawarsa sai ta zama wa sai ta zama tashi saboda matsala ce da aka yi sabani tsakanin malamai to abin da na sha tambaya dukkan wanda na tattauna matsalar nan da su shekara biyar da ta wuce na farko da Allah ya ce al-yawma yau din nan uhilla lakum at-tayyibatu aka halanta muku ababe masu daɗi sai ce wa ta'amul ladina abincin wadannan da aka ba su littafi halal ne gare ku kalmar at-ta'am yanda aka yi ta zuwa ga alismul mausul wanda yana daga cikin anwa'u na ma'arif kaga ya kunshi duk wani abinci wanda suke ci wanda ya halatta sanda ƙur'ani yake sauka shi Allah ya rufe kowa sanin za su kirkiri wani abu wanda yake hadis a addininsu da kullum maganar da nake yi shine idza ja an nasu alal umumi ya yabqa 'ala umumi ma lam yadullu ad-dalil 'ala tafsisihi idan nasi ka zo ya saki hukunci ga mamme to dole a bar shi akan hukunci ne ga mammin sai fa idan an sake samun wani nassi ya ware ya ce ba sa ciki yanzu misali idan muka tafi suratul baqara a aya ta ɗari biyu da wani abu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana wajen cewa kada a auri mace idan ba ta yi imani ba kun ga ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata mushrike har sai sun imani sai yace wal amatu mu'minatu khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wannan cewa kada a auri mace mushrika har sai ta yi imani tare da cewa ahlul kitabi su ma wani nau'i na shirka yana tattare da su inda Allah yake ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabun min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid me yake subhanahu amma la ilaha illa hu subhanahu amma shirku kaga suna yin shirka to yanzu wannan wala tankihul mushrikati kada ku auri mushrikai asali duk wata mushrika ba za a aure ta ba amma samun nassi cewa والمرسلات min الذين utul kitaba min qablikum wannan ya cire cewa to a cikin kafirin wanda kafaran ahlul kitabi su ana iya auren su kenan yanzu idan na zo na ce maka wannan nasin da ya nuna a ga taksisin sa a can kaga na yi taksisi ne da nassi ba taksisi ba haka kawai daga abin da muke so da mutane yanzu da Allah ya kawo kalman alfa'ama a can wajen a matsayin hukunci ga mamme ya kamata mu samu mai mu samu taksisi ne a wata ayar ko a hadisi shi annabi taksisin ayar yake to a cikin nau'in abincin sa da munasaba iri kaza Kuma an samu nasi ya taksisi shi ke da sannan idan muka sake tafiya cikin suratul an'am za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan abubuwan da Allah madaukakin sarki magana cewa kada duk a ci duk abin da aka yanka ba da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba da aka samu wannan a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yana magana to yayin da ka samu wannan a cikin suratul an'am wanda sai da ya faɗi cewa wato wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al insu wal jinni أزوى كالشيء دي مغانا يهي بعضهم إلى بعضهم ذكر فالقول غرورا سيدي يا جماعة سنن يدويش وما, لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه سيدي وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ديكا وذروا ظاهر الإثم وباطنه ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون بالإثم سيجزون بما كانوا يختلفون sannan ya kawo la ta'akulu min man lam yuzkar smullahi alayhi wa innahu la fisq haka shi ma wannan cewa la ta'akulu kada ku ci mimma lam yuzkar smullahi alayhi abinda aka yanka shi ba ambaci sunan Allah ba wa innahu ne la fisq fasikanci ne saboda wa inna idan la yuhuna ila wa in atatuhu wa innakum la mushrikun to sai ka kalli suratul an'am sura ce makkiya ita kuma suratul ma'ida sura cewa madaniya yayin da Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum can hukuncin makka ana maganin cewa abinda mushrikai suke yankawa wanda bai da alaƙa da addinin sama ولا تأكلوا مما لم ترسم الله عليه وإنه لفسق أما وإن تند أمدين يسنا علاقة دلتا ونسما إن سن ينك أبو وشي فتا لدي ونئن ينكا ba. zan tafi hadisi cikin nan na al'imam abu dawuda wanda ya kawo shi a babu babin da ke magana akan abin da ya shafi mutum babu fi man saƙa rajulan summan au at'amahu fa mata ayyukadu minhu da ke magana idan ka ba wani guba ya ci ya mutu shin ko ka ba shi wani abu ya ci ya mutu shin za a yi kisasi ko yaya za a yi ya kawo hadisai da dama a ciki amma cikin hadisan da ya kawo hadisi mai lamba ta dubu hudu da dari biyar da sha biyu ya kawo isnadi har zuwa daga abi salima ko salama an abi huraira cewa yi kana rasulullahi ya da hadiyya wa la ya'kulu sadaqa annabi yakan karbi kyauta amma bai cin sadaka ya kawo haddathana wahab bin baqiya fi mawdi'in akhar an khalid an muhammad bin amr an abi salama ولم يذكر أبا هريرة تولى أن كان رسول الله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة zada ya ƙara a wannan ruwayan cewa fa ahadat lahu yahudiyatu sai wata yahudiya ta kawo annabi kyauta bai kai bara a kai bara ta kawo masa shatan masliya akuya wacce an gasa sammata wacce ta sama akuyar guba a ciki fa akala rasulullahi min hawa akala qaum kun ga da annabi ta kawo mai tare da ya san bai yahudiya ce amma bai tambaye ta ba da zaki yanka kin ambaci sunan Allah ko kin ba ambaci ambace shi ba ya aka yankan ma tukunna annabi bai ba. haka da ta kawo ya karba ya ci mutanen da ke tare da shi su ma suka ci da aka fara ci ni fa qala sai annabi ce u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmuma annabi ce ko ya dauki hannun shi wannan kaga yana babu mu'jiza ta da an riga an yanka akuyar an gasa amma an fara ci hmm. naman akuyi ne ma annabi magana cewa naman akuyin ya faɗa wa annabi cewa lallai fa akwai guba a jiki kowa ya ɗauke hannun shi a lokacin ne fa mata bishu bin al-bara bin ma'arufin al-ansari fa arsala ila al-yahudiyya dai daga cikin sahabban annabi da suka ci wannan naman ya mutu da dan fozon aka kaga kamar yadda yake da akwai buƙatuwar ya faɗa wa mutane cewa in sun kawo abu sai kun bincika ta wata hanya suka yanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan wajen da yawa annabi da yawa sahabbai bayani da annabi ya aika ma yahudiyar take ta zo da ya zo zai ce masa ma hamalaka alal ladhi sana'ati me yasa kika haka qala sai ta ce in kunta nabiyyan lam yadurruka alladhi sana'ati na yi haka ne in gane cewa in kai annabi ne da gaske hmm. gubar da nasa ba abin da za ta yi maka wayan kunta malikan tsaratun nasa minka in ko mutum ne da kake neman mulki da sunan annabta hmm. kana ci an riga an huta da kai hmm. fa amara biha rasulullahi fa qutilat sai annabi ya umarni ya ce to tunda ta ba da guba wani ya ci ya mutu to a kashe ta a matsayin kisasi kuma qala wa fi wajhihi alladhi mata fihi sannan annabi a rashin lafiyarsa na ƙarshe da zai mutu da ya zo ya ce ma zintu ajidu min al-akalati allati akaltu bi haza fa hadha awanu qata'at abhari annabi ya ce da ya zo zai mutu lokacin da rashin lafiya na mutuwa ke ta so wa ɗan adam yake hmm. sai yanzu yake jin gubar tana tasowa hmm. a lokacin shi yasa ake cewa ba wani matsayi da Allah bai haɗa wa annabi ba har matsayi na shahidantaka sai da Allah ya haɗa wa annabi kafin ya bar duniya so saboda haka wannan kun ga hadisin yana cikin littafin al-Imam Abu Dawuda so da haka matsalar nan jama'a ba fa ta zafi ba ce hmm. in ka je ka ga wani malami ya yi fatawa hmm. ya ci ba a ci ba hmm. to fahimtar sa ce akwai kuma wani malami da ya yi fatawa ana iya ci shi ma fahimtar sa ce amma ni abin da nake cewa shine idan nassi ya zo alal umum ya baka ala umumiyyati ba na zuwa a ka'idar hukuncin da ya zo ga mamme in cire wani abu in ce bai ciki bana da dalili yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya ce mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane lafazin annasu kowane mahaluki ya shiga ta shiga ciki sai ya ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ni na halicce ku namiji da mace bayan da na halice ku namiji da mace sai idan na zo na ce maka ba duk mutanen duniya ba ne Allah ya halicce su daga namiji da mace yanzu wancan in ya ayyuhan nasu nassi ne alal umu. to ba zan zo in cire wasu mutane ba in ce ba sa cikin wancan nassin sai da dalili idan na zo na ce maka a'a akwai mutanen da Allah ya halicce su amma ba daga namiji da mace ba ne kawai faɗa maka magana zan yi ko kana buƙatar dalili tana buƙatar dalili sun ce maka akwai annabi adamu akwai hawa'u akwai annabi isa in ka ce ne dalili sun ce akwai nassan da ya yi tafsisi ya cire su daga wancan shi ne saboda ya yi annasu ya yi annasu ta ƙorar ba kuma lalli kala a kullum nassin wahida wa zau minha ha kaga annabi adamu da matarsa ba sa daga cikin wancan annasu inda aka halitta min dakarin wa sannan ga inna masala isa inda Allah ka masala adam halaka min turab annabi isa baiwa ya ce to dai rigiman nan fada ake nassi da ya zo ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu kawai har yanzu abin da muke nefawa wanda suka yi taksisin suka ce banda na kada dalilin su muke so mu sani kana iya ka ce min malam wane ya ce malam wane ya ce ni ma san ce maka malam wane ya ce aka san abin da malam wane ya ce shi kenan amma inda nasi ne zo ya taksisi ya ware ya ce ba za a ce ba shi ke nan magana ta tsari an kawo can an yi itilaki nan an yi takayyadi an kawo can umumi an yi taksisi shi ke nan ba matsala ba ne wanda shi ne takaitaccen abin da zan faɗa kuma na yi dogon karatu a kan matsalar nan a tafsirin na bana a cikin surutun ma'ida kwana uku ne ina tafsirin wannan aya al-yawma uhilla lakum at-tayyibatun saboda haka in ba dan munasaba da lalura ba bai bukatar in tsawaita magana Allah ya sa mu dace mal abdullahi ya mu tsunduma cikin bayani wanda mutane suka fara akan wannan idan kirista ya makara a wajen ibada to zai yi ciko ne ko zai faro daga farko ne kuma mai dalilin cikon kuma mai dalilin faruwa daga farko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين musulunci eh, game da masu bibiya mu suke sauraron mu eh, a of day before yesterday mun tattauna kan abin da shafi matsayi christmas a addinin krista wanda allah bai ba mu dama mu ci gaba da shi jiya ba eh, allah mai komi da komi ya kaddara muna yau za mu ci gaba da ina muka siya eh, malam musa kamar da kabijiro da tambaya idan mabiyin addinin krista ya makara a wajen ibada zai fara ne eh, ko zai zaura inda ya sinta wanda suka gabace shi suka yi eh, idan ina farci tambayan wato kamar yadda ita sallah ita sallah asuba mu doke shi a matsayin misali raka biyu yake yi raka biyu sai kasance ni na makara kafin tar an yi raka daya daga a raka daya na zan tura ina yi raka daya san dauko raka daya in cika saboda sallah na ta zama complete ko kuma in na to argayin an riga an completing sallan raka biyu ko ana tihiya ni zan je jin fice fara tahiyan tare da wanda take yi idan an yi salam an yi salama sun tashin raka biyu na in sallah na kamar da addinin musulunci ya tanada ko kuma kasancewa sallah a zahar ce mai raka hudu kafin ka zuwa yin raka biyu to akwai bukata in bayan idan da raka biyu ka kawo raka biyu ka cika sallarka wannan ita ce kaida ta addinin musulunci saboda ita sallah eh, ba ta bijiro da naka ra'ayi na daban yadda aka so da sallah haka ake yin ta so eh, da lokacin da ake sallah da lokacin ake sallah a kaduna da yadda lokacin da ake sallah a kano da lokacin da ake sallah a niger state ma'ana dai ta kasar najeriya dai almost lokacin sallah dai kan zama daya ta wasu jihohi ne a times saboda yanayin waida na su da sauransu sai kasance sunan wasu mintoci da ban su don kwafta kafin su yi da su yi sallansu wanda eh, idan an comparing kasar najeriya kuma da wasu kasashe ta samu sabani a lokaci amma raka da ake sallah din daidai ne kamar da wadancan mutane suke sallah annabi da ya suko da sallah ita shi na nabi muhammadu sallar salama kuma sallan nan da aka zo da shi kamar da ake yin kamar da nafsi ya zo zo mana da ita haka ake bin Eh, game da abin da ya shafi ko idan kirista ya makara a eh, waje ibada ita eh, abin da ya shafi harkokin kirista ko kuma abin da ya shafi harkokin coci ka ce wai ka zo a makare sai ka ce da cewa ga inda za ka fara wani idan ya zo ana fito a cocin to shi mafa juyi baya zai yi. wannan sunday an gama da ita kenan to a inda fitar annan za ka ci gaba a inda fitar annan za ka ci gaba in ka zo da wuri to ka saurari bayani daga from a to z idan ka zo a rabi to iya rabin da za ka ji da tara gaba ba ka da dama ka tuhuma da cewa mai aka fata baya a gaya maka kuma dama wanda suka zo ai zama suka yi a zaune suke kai ma ka shigo zama ne zaka zauna idan ka tare su a sai kai ma ka sai a sai idan ka sun zauna kai ma suka zauna ba mai ce maka da cewa a kafin ka zo da ita kaidan su ba wai kai da bace da cewa an sa shi da cewa ko raka kaza za a yi a coci ko adadin rawa kaza za a yi a coci idan ka zo a riga yin wannan waka an rawa an zauna to kai ma fa za ka zo ka zauna ne ba ka da dama ka ce cewa to nema bari tashi nema yana wa waka ne kadin yana wa wannan babu tsarin a abu na shafi harkokin coci da sauransu To zance mafi inganci a nan shi ne idan ko ya makara ya biyu ne sai a tuntuba ita wannan coci sau nawa suke coci a ranar ladi english section akwai wanda suke da rana akwai wanda suke da yamma so zai iya yiwu kila ka rasa eh, coci na safi idan ka san tabbatar cewa ka makara ba za ka ma samu abin da shi fada ko reverend zai fada ba to sai ka ce to bari in jira na rana tunda lokutunan zuwa coci ba wa wayi ba ne Ya fata masu suke kuna fanke ne da kyau ita ba wayi bane kamar da an zo da wayi da cewa a yi sallar lokaci kaza idan har ya kasance ka rasa sabis eh, eh, na rana to wani ma on his own wani kuma ka tashi ma na yamma ke zuwa saboda yanayin wadakinsa ya tashi da safi rana ladi a dama yana ofis da yake zuwa ko kuma wajen kasuwanci shi sai tafi ya ce da cewa shi high evening masu zai ci to kaga wanda zai ci bai bini masu kaga ranar in ranan gari ya waye zai ci gaba da harkokinsa ba shi da magana da cewa a yau ladi ne ina zan ga abin da zai yi ga kuma ga abin da zai yi a'a ita ba ta da kada kamar yadda duk musulmin da suke Najeriya yanzu amurka mai sallar isha me yasa ba wahayi sai ya da yake kawai da kuma ke coci ta ce da cewa mu za mu ringa zuwa coci na mu karfe tara na kwamitin coci sun yi da cewa karfe tara da na shiga kuma an rubuta an mini an yi da shi haka so walau ka karfe tara walau ka zo karfe tara in kafin ka zo da fada ya riga ya shiga ko fasa ya shiga fara kuma idan an kai da idan an ce awa biyu za yi sai ka fuka za riga yawa daya to duk abin da aka yi har ya riga wuce ka kuma baka saka ci a rifai a gaba baya ba kuma kai baka saka cika ba saboda ita kai da karatu wanda zai karanta bible ne fasa shi a wurin shi shine shirin rifai zai kalla ka zo ka ce mace cewa maimaita maka a'a ko kuma an yi waka sau biyu an yi rawa ka ce kai ma a maimaita maka yi rawa ko kuma ka ce kai ma ka yi rawa ka yi gasi a'a a dama idan kana da buri ka sinte wannan lamarin ka sinte shi complete service ka je da wuri tunda baka je da wuri ba inda ka fara inda ka sinta shi ne rubanka, inda ya riga wuce ta wuce ka kenan ba ta da kaida da cewa yanzu ba wanda zai iya da cewa yanzu ba gobe ladi ba in Allah ya kai mu babu wani kirista a kaduna da yake da danwa a abuja ko a lagos zai yi rinsi da cewa na rinsi mr paul da yake wuri kaza da coci bai sai yi wannan rasu wannan ba saboda zuwa coci din babu ba wajibi ba ne kama yadda nike nan kaduna sai kira maka wani malami daga kano in ce da cewa idan malawa ne yana da lafiyansa ina da yaki ne sallah biyar a yau saboda ita sallah biyar wajibi ne ga kowane musulmi kuma da lokacin ta yayi dole yi inda yana raye ko yana da lalura akwai tsari da musulunci ya ba su dama yi wannan sallah ban gane ko an kuce sakon da ke sai da shi ba amma ita wancan john da yake kaduna bai sai ransa da cewa paul dan wanshi da yake kafancan yana da yakini da cewa ya je coci ranar lahadi ba shi da wannan rason ni ya rasa kawai ya rana sinin on son sai dai buga mai waya in ce ka samu zuwa coci yau ka samu zuwa in ya je ce ya je kuma bai je ba ce shi bai je ba kuma wallau ya je in zai yi son da so gari ne bai je ba babu wani babu wani dole ciki babu inda aka rubuta da cewa dole ne ya je ba kuma sallah ba ce yadda kaga a 24 hours sallah biyar da sun cewa mutum an samu matsala an samu matsala to shi ita tsarin ba haka take ba kuma a kai da su a kai da shi shine idan har aka ce da cewa baka je coci ba wata ya kare babban almuhim shine envelop da aka baka a ƙarshen wata ka sa gudunmuwanka ka bayar kuma ka bayar ba. Ka maganan kaya ke Idan dai ka bada gudunmuwanka gudan fine. a kuma baka bayar wannan ne da tuma ake kanka za ce mr wani ko wani an ba ga kawo pass ne ba wanda an saba bayarwa kowane shekara kuma wallau ko kana zuwa ko ba ka zuwa in dai kana bada da gudunmanka duk ranar da ka mutu duk wani babban reference garin dole sai ya a yi janazanka kuma za ka faɗa da alherin da kake yi suka ce a wajen ba da gudunmawa honorable ne bai kai ne kasala amma ba za su ce da cewa kai kana yawan zuwa coci ba a wajen kula da ba da gudunmawa kai su kana sahun gaba kuma wannan don baka zo ba amma kana ba da gudunmawa ka wannan ba matsala ba ce da ka ce da cewa a matsayin da kai honorable ko kuma alhajiwa ne ka gudunmawa a'a mu buri muka zo ka yi sallah abin da a yi kuma ta kai musulmi ne da wamu ana musharaka da kai cikin masallaci ana duk abubuwan da kamata a yi a cikin addini ana ganin ka kana participating waɗannan abubuwa za a cire cewa wani mai kwazo ne wallau kana ba da guduma ko ba ka ba da guduma an san kai mutum ne mai kula da ibada amma don kawai ba ka zuwa sallah daga gida kana aiko da guduma a masallaci limamin masallaci ma ya kamata ya ce maka daga yau ma ba a so gudumanka ba a so kyautanka ba a so zakanka saboda ya za a ce kai musulmi ne kuma ba ma ganin kafin a wajen ibada saboda shaida da mutane su bayar a kanka shine shine shaida da maliku ma za su yi bayani akan taron gobe kiyama da cewa musan malama ne mutum ne mai kula da ibada sallah asuba da shi muke yi sallah azhar da shi muke yi sallah lasar da shi muke yi sallah magariba sallah isha da shi muke yi kaga idan ana fada waɗannan bayanai a kanka aka ga bayanai masu kyau a za a ce kawai kaje ko ka ba gurma ka sa a gina masallaci kuma ba ka sallaci kenan yanzu misali kamar yadda karon mu yanzu a musulunci idan juma'a uku ta wuce baka samu juma'a ba matsala ne matsala ne don na daga cikin abin da ke haifowa da mutum munafunci a zuciyarsa so kuma addinin kirista dan sati uku ya wuce baka je cocewa ba magana sati uku ba malam kama ga wata biyar ma baka je ba wani wallahi tallahi magana nan nake ba da ka je hadarin sako wani zuwa cikin ake daga daga kirsimeti da kirsimeti a shekara in ya kulla ya je kirsimeti ya ji daga wannan kirsimeti sai wani kirsimeti zai kara zuwa amma dai abin da yake da muhimmanci kenan ko ba za ka samu zuwa coci ba kowane sati ka ba da gudunmawa da aikawa da da sun da gudunmawar ta je ko baka je ba kai kaji an san ka kuma shi rabin ya san ka har gida maza ya fi ka gaishe ka ya ce na babban wani na gida ku ce mashi eh, pastor embas ne zai gaishe shi ban take za a ma falo a shiga da kai in ya shigo a dokoso 5 alive a ajiye mashi su ce eh, honorable na zai maka addu'a ne saboda irin guduma da kake bayarwa dole kasancewa madam ne ke kawa baka samu zuwa ba amma ba ma tare da kai a zaharance amma mana tare da kai cikin ruhaniya mana yace uh, we are not together within the physical but we are together within the spirit ba ma tare da kai a zahiri amma mana tare da kai cikin ruhaniya so da wannan ne mun zo mu yi maka addu'a yesu da ya baka wannan dukiya ikara bubbula mata albarka a kanta inda ba za a ce Allah ba za a ce yesu da ya baka wannan gudunmuwa ma'ana tun da an yi aimani da cewa shi yake bayarwa shi yake hana shi yake azartawa shi yake duk abin da yake bayarwa wannan an jinjina ma na bisa alaihi salam da cewa shi yake wannan amma kuma manta a cikin karatu baya da muka yi malam musa da na yi magana kan rawani kaya ya ka ce da ka ce an wani aka ce aka daura ma annabi sa alaihi salam a wannan chapter din ya fada an fada da cewa wanda aka aka zaffike aka mai gemu da hannu annabi sa al'awarin aka annabi sa ya fada da cewa kun kun tufa yiwu a fuskata kun zaffike gemu na amma dukan ku ba zai mini kare ba domin ubangiji Allah na tare da ni ba abin da zai fara. da ni kaga wannan addu'a an fada da cewa annabi sana yi shi a cikin ya ce da cewa kun tufa yiwu a fuskata kun fuskike gemu na amma dukkan ku zai zai mini kare ba tunda ubangiji Allah na tare kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji Allah na tare da shi kaga shi Allah yake roko shi Allah yake imani da shi shi Allah shi ne ma Allah yana Allah ne shi ya imani da shi kuma Allah yake kare shi to wanda yake nema kare Allah mu sai kuma a jiya nema kariya wurin shi kaga wannan zai yi kuma karka manta karatu baya da muka yi da aka yi magana akan tashi alkiyama da sabansa suka tabe shi da cewa son of man haka sabansa ba su kuma kira shi dan Allah ba kuma ba su kira shi Allah ba sun ce son of man sun ce dan Adam o masta ko kuma malami da cewa wai yaushe ne za a yi tashi a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da cewa no one know the time or the hour that the world will come to an end neither angel in heaven or I yake ba wanda ya san rana za ta tashi a kiyama ko shi ko malaiku da suke sama yake babu wanda ya san ya san ranar da tashi alkiyama sai ubangiji da ya ya da ya da ya kirki da duniya ba tare da wani fila ya kirki da ba shi shine ya san ranar da tashi alkiyama yanzu wani zai fara wannan magana sai ku dinjina mashi kariya to bayan an fada aihuwansa an fada mutuwansa annabi sallallahu islam an ce baya mutu he die on the cross ya mutu kan gici aka soko da shi aka yi janazansa baya aka soko da shi aka yi janazansa baya kwana uku kuma sai tashi daga makitu ke yanzu wanda ke rike da duniya ga baki daya ya mutu baya kwana uku a cikin shi daga matatu. to shin cikin kwanaki uku nan da ya mutu wake rike da duniya kuma na so mai hankali ya amfani da kuma san zai nazari gani da ya rasu kwana uku shin kwana uku da ya mutu yana cikin kabari wa ya kirki da duniya wannan wannan abin tambaya ne kwarin gaskiya kuma da ya mutu ya tashi wata da shi tunan ba zai ya ta da shi waɗannan ababa na kamata dukkan su a su da cewa a gano da cewa wannan magana ba akwai lauje cikin nadi Idan kan masa ya kan masa kan masa mana rayuwa ne ji maka cewa ai wannan ilimin na ruhaniya ne ai ba sai ka gane ba ai ba mai wanda ke cikin ruhu ba bai gane wannan karatun ina wani magana ce wai magana ruhaniya ce wannan ga abu clearly ga abu wanda a fitar da shi karara mutumin nan yana cin abinci ko bai cin abinci yana bacci ko baya bacci to lokacin da ke bacci waje tsaron duniya hmm? wannan shi ne sai mu ji tambaya ta gaba haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida akan annabi Isa da kuma ita mahaifiyar tasa cewa wato na kada kafarin da zina tsarin inna Allah huwa almasihu bin maryam wanda suka ce isa dan maryam Allah ne Allah yake kafirai ne ya ce kul fa man yamliku min Allah shay'a wa ya mallaki wani abu a wajen Allah da in arada an yuhlika almasihu bin maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a idan Allah ya nufin ya hallaka annabi isa da duk wanda ke bayan kasa wa yake iya wani abu babu sai ya ce walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir to kaga wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato faɗa musu hmm. to magana ta gaba ita ce mala bulayi me yasa wasu ɗariƙun kiristoci tun da na fahimci su ma ɗariƙa ɗariƙa ne a kiristancin a ah, kana iya ba wai sai ka faɗi sunayensa ba hmm. kamar ko ta hanyar hasashe adadin ɗariƙu a kiristanci yakan kai nawa ai malam ai ba za su kirgu ba da a hali da ake ciki yanzu hmm. abin na ce ba za su kirgu ba a hali da ake ciki yanzu na da ai suna da mutane a university daban-daban yanzu haka wanda kaida idan har mutum ya tashi ya gama university na shi ya gama karatunsa ya fahimci da cewa zai yi duku bible da kansa ya karanta ya fatara ko kuma wasu sun je makarantar theology sun je theology magana za su karanta game da abin da ya shafi harkokin Allah sun dawo eh, maybe a coci da kake already akwai wani riga ta ba mana ko wanda ya riga na da shi shine pastor ko kuma shine wannan rabin wannan wannan wannan coci kai kuma gashi a kasar Najeriya ayyuka sun su sun yi karanci wajen duk aikata kawai da mutum ya fito da digirin sa kawai da nesin da zai yi kawai sai je bude nashi coci kaga kuma da kowa in kaga kana da capital sai ka ji ka shago haka ne ya zo kuma ana commission gidaje ana commission warare ana bubude ana buda ana bude sunan nan daban-daban a daga kasa yanzu so yanzu ma kawai ka zaka kiya sai na cewa yau idan ka kirga ce ka samu cuti kala kala guda dubu daya a Najeriya yau kafin gare ya waye sai ka samu an sake kinturu sama da dare kafin wancan gari kafin shekara biyu sai ga an dublin wannan adadin nan da aka samu baya saboda da mu ana graduating a makarantu da mu ana bude wasu saboda da sunaye daban-daban shi yasa na a shekarar jana na a sashi wasu sunaye daban-daban duk sunan da za ka kawo a za a jinjina shi da bai safa wannan ta tuci ne za ce jesus the cornerstone jesus the good shepherd jesus the kaza jesus the kaza jesus the kaza shi kawai da kira daban-daban a za a ce maka wai nan in ka shiga kawai a duka karbi ne nan in nan ne ake magana nan ne breaking truth breaking through nan ne miracle ka zo nan nan ne majuzan suke tashiwa nan ne za ka zo da nan yanzu yanzu za maka addu'a ka barke to kaga haka mutane kuma suna bin waɗannan abin duk abin aka ce da cewa an hazo za samu biya bukata kama yadda bangaren mu aka ce da cewa aka ce ai wancan malin yanka ne yanka ne kana zuwa da masalanka kaza da kaza kaza da kaza da akwai wasu sabu dabaru da za a hada nan take bukatun ka biya to ita ma wannan wannan bangare haka ne har za a zo a tara mutane a ce da cewa ana masu deliverance ana warka da su hadda na faɗa baya wanda za a za kawo ruwa jama'a su sabbin lai ana masu wanka da shi ciwon kama ma ba sai ma ya tabbata da cewa mai ciwon ka ba ka zo da ciwon kawai ciwon za ka warke daga wurin a zo kuma sai ga ana taba mutane sai ga mutane suna fada kasa wasu suna jujjuyawa kasa ce ku nan ne nan ne nan ne Allah ke ansa an sa adoyi da sauransu to magana cewa adadi cocina kaza ne madan wuta. babu wani pasto a duniya ko paparoman ba shi ne shugabantar gaba daya ba paparoman bai sai ga ya faɗa adadi cocina da suke najeriya ba ko kuma a duniya nan da muke cikin to a ƙarƙashin wannan tun da ita ma mun fahimci kulla da ra'ika da rani hmm. so watsa riku ne daban-daban a hmm. addinin kirista da hmm. to shin me yasa wasu daga cikin ɗariƙun kiristocin su ba su yarda da kirsimetin ba ba me dalilin su eh, kama da kasan a cikin addinin musulunci mu mu yarda da cewa duk abin da bai fito daga ofisin manzan Allah ba mun ba za mu karbe shi ba daga ofis manzan Allah sallallahu alaihi ba kuma ba daga Qur'ani bane sabu ba za mu yadda da shi ba to a cikin su akwai wanda su ma sun yadda da cewa idan ba cikin littafi ba karanta ba su ba su kirsimeti ba kuma kirsimetin nan ko za ka yanka mutum da wuka ne ka sare shi a bakin kowa da cewa bude mun ina ka kuta kirsimeti a cikin bible babu ita ina ka ce eh, rana 25 rana 25 aka haifi annabi isa watan disamba babu ita to kaga su sun da hujja su suke da hujja mai karfi tunda ba su gani ba bai kamata su yi ba duk dai kasancewa ita ma wanda suke rike da shidin ba wai an yi gundin gaskiya ne ke cikin tuwa na fahimta hmm. magana ka ta yadda mu addinin musulunci yadda Allah ya ce wa annabi fastaqim kama umurta mm. ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni mm. to wasu ma kaga ana samun kamancece na yadda abubuwa haka suka shiga wancan addini suka lalata shi mm. to haka wasu ke su kuma su shigo da wasu abubuwa cikin addinin musulunci su lalata shi sai ka ce wa mutum abu kaza da kake ina ka gani ya yi saka sai ce maka wai ba dole bane sai an gani za a yi to ai ga malam musa abin da ya faru sai aka samu kamaciciniya irin waɗannan ababen nan ta bangaren can da ta bangaren can da ya ce masa dalili shine su ma yan adam ne mu ma yan adam ne kama ce magana mu ma yan adam ne su ma yan adam ne idan su wancan bangare idan za a a samu wasu ababa makamanci haka to ba mu maki bane fa wancan bangare ita ma a samu ababa makamanci haka to sai magana ta uku mala abdullahi shin wajibi ne da kowane kirista ya je coci ranar kirsimas a ba wajibi wani ba wajibi ba ne saboda ta kirsimeti ma ba wajibi ba ce eh, ba wajibi ba ita kirsimeti ba wajibi ba kuma ba zama wajibi da cewa dole kirsa ya je wani ma a kan soye soye na mama sai a zo a ji kirsimeti a dawo masu gama ba wani ma a ranar kirsimeti a buge ki so ba sai ya ji ba already ya riga gama ci kirsimetin shi a gida to zai je ma mutane yi huni a coci ba ya buge ke ya riga ya diba duk abin da zai diba gare ya waye so za a muke yara mun musu da cewa haka a tara giya a bakin coci saboda in ana fito za a ci gaba da rawa ana sha ba zaɓe wasu mutane su ne masu rabawa ita giya tun kasan mun mutunan mun rayuwa kawai muka yi nan na kwalba ake sha yawa nan na kwalba ake sha cikin birni uh-huh. amma mucin kankara akwai wanda ake kira burkutu wanda zai kawo ake yin ta ita wannan din nan ne za a samu manya-manya eh, eh, irin roban nan take irin kwangirin nan uh-huh. manya-manya za a kawo su a za a je su mtmt sannan sa a samu wasu matasa masu jini a jika a samu wasu yan mata ƙwararru wanda sun koshi suna da girma za su shiga cikin gidaje a shiga ita cikin gidaje suna fito da kowanne a dama in ka cire dawanka dole ne ka cire dami da wanda za dafa fagiya da shirin christmas dole ne sai an cire wannan idan har ba za a iya kwashin dawa daga kan dutse kan fa a shiga da gida kafin christmas ba to akan dusin za a je a buga a auna kama daga mudu goma zuwa sama ka zo da shi wannan an jika ma wannan na kirsimeti da is free of charge wannan ka sha ka shi ba sisi da za ka biya ranar kirsimeti ai ba duk wanda ya giyan nasarwa ranar ya yi jama'a ka ja ra in dai ku giya ne ka yi wai za ka sa da shi a ranar kirsimeti wadda ka yi a tsara malam <laughs> alaƙi su yi asara kuma shi magana na to automatically to ga ga na kyauta sai kyau gaje ga na ta fasar da shi to mutum mahaukaci ne ga na banza sai je ciro kudi je siya to a ranar har da shi fasto shi ma yakan ɗibi barasa ko da ke a cikin fastocin akwai wasu suna sha akwai wasu da ba sa sha ba sa shan barasa sun ba sa sha saboda ai abin da na sa na yana da experience kaga a can ni lokacin ne nake kirista ai ba na shan giya Allah bai kaddara mun sha ba saboda a zahirance ita Bible ya faɗa da cewa the donka in the book of eh, the Thessalonikawa kenan in the book of Thessalonica the, in the book of First John and Second John, the, the book of Second Peter and the First Peter and Second Peter, ya ce da cewa mashayin giya ba za su shiga aljanna ba ranar gobe kiyama. Wannan ya fitar shi karara ya faɗa. to su wanda suke sha wani tawili suke ba to kun ce da cewa ai abinda mutum ya ci bai kashe wuta sai dai illa abinda ya fito daga bakinsa wannan ita ce hujja da su masu kashe ne amma wani bangare dai sun yi tafaki da cewa lalle giya shan shi haramun kasan a cikin magana ma da musa a cikin suna magana ce ta gaskiya ce fada a cikin su akwai wanda sun haramta shan giya akwai wanda kuma suka ce da cewa abin da ka ce a shi zai kirka wuta ba sai abin da ka furta da bakinka mana kuma sun halatta ma kansu ci gaba da sha sannan kuma a wata rawa aka ce da cewa me yake da daji kama giya wai menene ya kai giyan daji amma sai kuma rawa na gaba sai da ce da cewa fa amma yana harbi zai fi ta fata shi ita a kamaru to eh. kaga wannan automatically ana ba da bayani ne da cewa iya abu ne a guje mata to yanzu ma Abdullahi idan watakila akan rashin sa'a cikin fasocin da suke sha wani dan a akwai masu sha ciki akwai masu sha ciki in suka sha su ta yi waye mai kyau ne to sun yi waye a ranar ya ake to a to ai kada wasu su sukan kiyaye sha kafin su ji coci eh. tunda ita coci ai akan kaidar tuna ana zuwa karfe takwas karfe tara na wasu suna kiyaye wasu kuma jikin da su shan suka zama da kwanto wasu kuma daga wajen bayanin suka ga suna suke layi to an kai kai kamata ga maka da cewa fa kila mutumin nan fa ya riga ta bone kafin ya zo in ka ji inda yake jan ayan ba fasaranta yadda yake kamata ba kuma shine fasto kuma shine mana kun gode ma Allah kan neman mu amin amin to wala abdullahi magana ta gaba na'am wani lokaci ne ya kamata kirista ya je akwai lokaci da aka ware ta kamar da ya kamata mutum ya je coci ko da safe ko da rana ko da daddare babu babu yana gani wannan tambaya ya yi musharaka da na gaba da muka za eh babu takamaiman lokacin da aka sa da wannan fa tsari ne fa na dan adam abinda zai zama wajibi akan dan adam shine abinda mahalci ya dora ma bawa kansa to wannan kuma ba Allah bane ya daura shi Allah ba shi dora da cewa a ji cuci rana kamar bayan da lokaci na da asuba eh. ko ana son yin nan kama da eh. a za in an kira sai ka fita masallaci ko baka yi shiri ba hmm. la'asar haka magariba haka isha'i haka hmm. su ba wani takamaiman lokacin zuwa coci da safe ko da rana ko da babu kuma a kuma mana kamar da ka faɗa kaga kan sallah asuba da sallah azhar da sallah la'asar da sallah magariba da sallah isha' tunda wannan ita waye ce kuma a rubuce yake zo wanda an karanta dinci ne ya kawo shi yanzu yau sai wani malami ya ce da cewa kai yau asuba sai karfe takwas za a yi shi kana gani mai jama kai shi matsala a wannan anguwan da yake kaga ba dole yanzu kasan na ba sai duka wani mako malamai da su yi ma mutum cawa akan wannan magana ya ce shi sallah su ba sai karfe takwas ɗaya a jayi ba wani dalili da ya zo ba wani waye da ba wani annabi da ya suko da wani waye da cewa ga sallah ba karfe takwas sannan kai kace da cewa wai fahimtan ka ce ka zo ka ce wai a zai sallah a ba karfe takwas ko kuma ka ce magariba eh, a bari sai a jawo magariba a shi karfe hudu kana gani akali kuma san zai duka akali ba zai duka ba saboda wannan an tsara kafu ka zo duniya magabata su anan suka annan suka tadaita sai ma annan inda suka dora annan sai ma za ta dora to ita wannan sare malam Musa magana ce wai ko a je joji karfe nawa kan kaza karfe kaza babu ita yanzu ta kuma ji sai su zo na da cewa ma dama wancan reverend ma wancan wancan fasu masallacin nan da inda addinin kirista ne eh. ina da dama ko in canza lokutan sallah in kama sai su zo ma ta kulle kofa kuma ba wanda ya sa ce dole su suka bude in zo za a ce ya haka yi ne sai a malam ce ba karfi kaza za su coci ba kuma babu ba wanda ya sai ja da kai tunda kada ya ta faki da makaraban ka sai ta duk wanda ya zo reverend ya ce da cewa ba lokacin na in kuma kun je za ku zo na ku jira shi ku gaji kuma babu wanda sai hau kan mun bari shi ce da cewa ko ka ce lada ko ba liman ce lada ne taking over a a dama shi ya tsara kayan shi kuma zai tafiya ne to zai ya eh, tura junior fasto shi ya taking over amma fa da shiradi sai wannan karfi goma nan da ya aga tsara darin ga zuwa yayi kuma ruwa zai yi sare kama a ranar ladi ma baka je cuci ba ma kuma ba ka yi a gidanka ba ka ce ko kuma ruwa ya hana ka ka ce da cewa ko ruwa ya hana ka buga zo sallah ba sai ka ce bare ka da ku da zama ka sallan ka a gida to za ka yi coci a gida ka yi me za ka fada kila ma waka wuce kake a coci ma baka san su ba ba kila ma ka ce ka yi waka kai dai kila ba bulle ma ka da shi kila baka taba bude da kanka ka karanta kai kadai ba nace yanzu kenan ka ga da addinin kirista ne yanzu asuba ta yi eh. sai mutane sun zo sun kito ka da lokacin sallah asuba na dawo da shi a wani sai gari ya wani eh, eh. kuma dole kowa ya da tuna dama to ka huji a ina a wani littafi aka ce maka ga karfe eh, kaza babu a dama ta mini sarawa kai to yana da yake cin lokacin sa zai ya ce da cewa kai cocin nan da muke zuwa karfe bakwai na safe ko kuma karfe takwas wani ligita na ya ce mu da cewa ya ringa tashi karfe goma ne so from today an canza tsarin lokacin coci kashi kaza za ringa zuwa kuma ya zaune tunda yana da iko ya zauna a sashi lokacin da za a yi in ya gida ma sa ce lokaci kaza ne kuma ya ga gida ma inspection da ya kake yi daga ce to yanzu da coci na ya fara cika da memba an samu magoyan baya jama'a sun fara yadu ko dai coci na raba shi kashe biyu a samu masu zuwa karfe tara a samu ko masu zuwa karfe daya duk wannan tsarin ka ne so idan kun zo karfe bakwai in kun zo karfe tara to sauran dukkan ka zo ka ci gaba da zama waje ba kuma sai ku jira ku ringa zuwa karfe karfe daya duk tsarin shi ne shi yasa a nan kaduna akwai inda suke zuwa akwai na safe akwai na karfe sha biyu akwai na karfe uku sannan sai akwai na yamma kuma duk anan kaduna ke yi da najeriya ma duka wani abubuwa nan duk inda ake magana kankanci a wurin ana yin wani abubuwa wannan sare-sare ne na faɗa to yanzu abu na ƙarshe mala abdullahi ne shi akwai wata yanzu kaga abubuwan da muke kallo yana faruwa hmm. wanda mu maulidi asali wanda suka fara kirkirar sa yan shi'a ne hmm. wanda kuma abinda mutane suke gani a idan su hmm. suna kallon yadda yan shi'a din ke zuwa coci-coci na kiristoci yanzu da su ake yin bukunkuna hmm. to wai shin akwai wata alaka ne tsakanin maulidi tun farko da shi kuma kirsimeti a ita maulidi da kirsimeti mara musa ai suna da alaka mai karfi to me saboda ita maulidi karkanta ana yin buki ne na aihuwa na bisa alayhi kamar da suka kun ce an haifi shi a watan ranar sha biyu ga watan rabiul awal su suna yi kiristimeti rana ashirin da biyar da watan disamba suna yin biki ne na aihuwa a sa alayhi salam kaga wancan annabi wancan annabi kaga duk annabawa ne kaga a waje annabci ma ayi musharaka a waje manufa ai musharaka saboda wannan na biyu wannan molidi ana yi ne da cewa ana murna haifuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da ke raye bai yi ba kuma sabe ba su yi ba duka magabata na gari ba su yi wannan molidi ba bangare abin da ya shafi bangare kristoci su ma suna yi ne da ne na annabi salai islam wanda shi yana raye shi ne ba sabon sama ba su yi ba kaga nan akwai alaka su ma ba kalafa min ba da mukalafin yawa sai da mutanen kirkin suka tafi kowa shi kowa ya je cin kiro na shi sare kaga da kaga dan juma ne da dan jumai kuma ma idan kana ma magana da cewa ko waɗannan yan shiya su ne suka fara bijiro da wannan tsari ta molezi da sauransu ka san da cewa har yau wani ba musulmi ba idan in ba ya zo kusa a yi mashi bayani manufa a hali suna ba ana mana kallo da cewa mu ne ba mu da mu ne muke da a akida ta bangaren su su bangaren wani ba musulmi ba sun gani ne da cewa da yan shiya da ta yadda da ku wai su ne musulmai na kwarai ba to amma za ka yi musu idan sun ce da cewa mu ba na kwarai ba ne malam musa za ka yi mamaki haka ba za ka yi mamaki wannan ba saboda ga waɗanda masu ma coci. ga waɗanda sun nuna da cewa su da su da yanzu ga su suna bikin walidi su waɗanda suna bikin kirsimeti kaga mu a matakin mu ahli sunna wa jama'a mu ba za mu yi maulidin nan ba ne manufar mu shine annabi bai yi ba kuma sabai ba su kuma babu shi a cikin ofisin manzon Allah sallallahu shalla ne da cewa yi ta inda ba a ce yi ta ba mu mai mai mai namu ciki kuma mun ce da cewa duk abin da babu shi cikin Qur'ani da hadisi ba za mu yi shi ba su wadatan kuma sun cinkira ka wadatan sun cinkira wadatan sun cinkira kaga nan ma sun yi mutum sun haɗu a wurin so da molidi da christmas da juma ne da juma wancan kirkirarre wannan ma kirkirarre wancan a dangana ma ne wannan ma dangana ma nabi to Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye amin a za mu buɗe layukan waya yanzu kamar yadda muka faɗa muka ce akwai mutane guda biyu akwai professor muhammad nasir sambo wanda yake rike da national health insurance akwai isa humaira da aka yi mata aure yau gobe su wannan makaranta tana maka fatan alheri Allah ya sanya albarka cikin wannan aure Allah ya zaurar da su lafiya Allah kuma ya baka ladan da yake ba mutanen kirkin da suka yi 'ya'yansu tarbiyya suka aurar da su. Mm, Sana akwai ɗan uwa malam Shanono da muke tare da shi akwai sa Yunusa shi ma ya aure yau shi ma wannan makaranta tana ma malam Yunusa fatan alheri sannan muna mika abin nan zuwa ga jama'an nijar cewa la'akari da yau mai jajibari na zaɓe gobe ne zaɓe kuma ina ganin zaɓen na ƙasa ne ga baki ɗebo wannan makaranta tana mika wa duk al'ummar nijar sako na fatan alheri cewa Allah ya sa a yi zaɓe lafiya kuma a tashi lafiya kuma na janyo hankalin mutane dabin da zai bayi zuwa ga a shigar rigima da tashin hankali a kauce masa ku guje shi in zaɓi ya faru aka san abin da ku kuke tsammani to ku roƙi Allah Allah ya sa zaɓin da ya muku ya fi zama alheri akan abin da ku kuke ganin shi kuka zaɓa a kamar yadda aka sani mun sanar cewa akwai bayan Allah guda biyu da suke ƙarƙashin wannan kwamiti na wannan makaranta ɗin jiya an aurar da ita kuma cikin 'yan kwanakin nan ne wanda zai ba da gudunmawa akan wannan ita kofar dama ita a buɗe take sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan lambobin wayan da za a kira wato daga gabon akwai plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu daga mari akwai plus sai biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku daya biyar daya daga kamaru kuma akwai shida biyar sifili tara bakwai shida tara sai shida sifili sannan daga togo akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sifili sannan akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sifili shida daga benin sannan akwai gana sufuli biyu uku a sufuli biyu sai hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu sannan daga nijar akwai tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida sannan wanda suke nan gida najeriya idan suna bukatar karin bayani da wasu gurare suna iya bincikan waɗannan lambobin sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili wato uku biyu biyu takwas takwas sifili shida tara wayannan su ne lambobin da za a kintiba lambar wayan kuma da za a iya kira yanzu ta farko akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wanda suke gida najeriya ke nasa da suke hasashen waje amma ta wasu za su kira wannan namba din kuma insha Allah akwai wa za mu karatu gobe da safe mu dan tunatar akan wani abu wannan matsalar corona za mu karatu akan ta gobe da safe daga karfe goma da rabi zuwa azahar cewa corona wai shin hakikanin yadda ake ta haka take koko kasuwanci ne da kwangila wasu suka dai suka karɓo kaji ba ni bane mai hukuncin za ka ji dalilan kamar yadda shi ya haya bello gwamnan kogi yana cikin abin da za mu yi rafarin da shi akwai maganin shi na ga ctv sun yi fira da shi jiya wanda kowa ya san kore korona ta zo karan farko bai yadda da ita kuma ba an zai samu jihar shi kowa bai mutu ba to ba mu san dalili ba ta yadda kuma a nan ne muke cewa kamar yadda wasu abin bai musu daɗi amma kuma maganan gaskiya ce malamai Allah ya dora musu amana ta mutane bayan da za a yi a da wani abu da kuma dalilai ana faɗa cewa abin nan an wasu sun mutu akwai wani abu a ƙarƙashin shi malamai su tashi su bincika wannan abin da gaske shin ya abin yake so da ba yadda za a yi in dai wannan abin ba wata fa'ida wasu suke samu da shi wato ba mu ga dalilin da zai sa a matsawa mutane akan shi so da mu yanzu duk wanda ke Najeriya matsalar tsaro na farko insecurity ta fi damun kowa a cikin mu na biyu matsalar malaria ta fi damun ɗan najeriya da ta fi sama da matsalar corona so yadda za ka ga an haɗa rindina wai da sunan an tafi dokar wanda ba su sa christmas a fuskarsa ba nan da allah za ka ɗauka an tafi kamo gungun wasu kidnappers ne so sai ka ga wannan jami'an tsaron da aka haɗa da magance wani ta'addanci suka tafi da ya fi mana alheri sama da kaddu kana wannan da ya kuma na alheri ne saboda za mu yi bayani gobe insha Allah a gwargwadon abin da muke da shi na dalilai da kuma hujjoji idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da haka ban wayan da za a kira daga kasan wajen ita ce wannan namban wayan yanzu a sufuli shida a sufuli takwas sufuli shida takwas ɗaya ɗaya biyu ya bata nan to ba ni layi ba mata ka kai tukun nan ba ai ta na riga na faɗa mu komun nan to ta Assalamu alaikum. Na'am.

cewa annabi dauda hannun Allah ne kuma annabi isa ne Allah ne sai ga suna irin danganta wasu annabawa da muka sani su kuma a gobe ah shi su da daman da ne da isa ko sai ke kare su cewa Allah zama koko sannan kuma mene ne a kan mene ne suke rufi da limitin da masu da cewa isa Allah ne Maryam Allah sannan kuma da yana ta karin bayani a kan to wannan tambaya da kai dan uwa ina jin mala abdullahi ya ji zai ba da amsa insha Allah bismillah ya eh, bismillah eh dan waye magana kan magana trinity a na farko ya ce yana jin wasu kiristoci yana cewa annabi dawo da ma Allah ne to yana ma kowa ma suna ce mai Allah ne eh to eh, a kan wannan gaban akwai wani aya da yake magana cikin bible in the book of john eh, before john or second john ke magana da cewa to those that believe in him they have given them to become son and daughters of god yace da wanda suka imani an ba su dama an ba su dama a kira su yayan allah eh, daughter son and daughters of god yayan Allah mata yayan mata Allah kuma da ya za a kira yan maza da yan mata da yan maza wannan ya'ya maza wannan ya'ya mata eh, to yace da cewa Allah mata ce eh, wanda suka imani wai an ba su dama su zama a kira su yayan Allah wai wanda suka imani those that believe in him they have given power to become sons and daughters of God wani fasara ce da suke ma mutane eh, karanci wajen bayani da cewa wanda suka imani an ba su dama a kira su da cewa yayan Allah idan an bi kan maganar su baya sun ce da cewa ita annabi ta shine dan Allah ta sai a ce to yanzu yayan Allah nawa ne kaga duk wanda yi maluki da ke daura kasa kenan kaga shi maza jin jinan da cewa shi ma Dan Allah ne to da wannan already ita annabi ta kadai su shine suka yi tafaki da cewa shi dan Allah amma sauran mutane da suke dauran kasa su ba a masu wannan fasaran ba idan mu goma kuma ta bangare da kace cewa magana trinity trinity an ce fassaran shine god the father god the son god the holy spirit allah da da ruhu god the father allah ruhu mai sarki shine god the father god the son god the holy spirit an ce three in one amma kuma a tsarin lissafi a tsarin lissafi wanda suka karanta arithmetic ya za a ce wannan daya Ya za a ce da da uba da ruhu kuma duka tare a ce abu da yanne kaga hankali ba zai dauka ba shi da daban uba daban ruhu kuma daban amma saka ce 3 in 1 god the father god the holy spirit soja a 3-1 a nasu lissafi ne na lissafi na eh, na batar da hankali mutane shi ne suka yi wannan fasara na cewa duka ya taru abu daya ne amma abu biyu ne abu uku ne mai zama kanta ita ruhu ba a ganita ita ruhu ba abu wani da ke ganita sai da a ji shi sai dai a ji emotion filin shi ka ji shi a ka ko kuma ka ji tafiya da kama kama iska ne sai a ce ka kama iska zai yiwu kama iska zai yiwu mala to amma kama mutum zai yiwu kuma zai yiwu ba to ya za ta hada mutum da wanda ba za kama ce duka abu daya ne shi wannan fa ne magana da yake mala yake tambata mai yake za ka ce Allah ruhu da wai zai ne kaga automatically wannan lissafi abin zai an kalibin zai doka ba to me suna malami ma da ya kasa mala abdullahi wannan trinity shine ya ce god the father god the son god the holy spirit kuma za ka ce the god din da son din da ruhu mai sarki da wai an tara to an mace sabu daya to wannan wannan magana ne na ba ta kwakwalai mutane wannan magana ne na buban menene zan ce na kawai na a shashaftar da kwakwalwanka amma da ke baka san abin da kake yi ba wannan abu uku ne kuma ba za su taru su zama daya ba Allah shi daban halittarsa daban kuma haka bane wannan da ruhu da da waye da duka halittu ne na ubangiji amma uba Allah shi ya halitta kowa da kowa wanda yake gani da wanda abun da kake gani da abun da baka gani ba duk Allah ne ya halitta komai da komai wannan shi ne Allahu musta'an eh. amma bari mu abin nan Allah wato wannan ne abin da ke tafiya ko malam hmm. Abdullahi assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana assalamu alaikum to wannan salular ta ta riga ta ainihin wato yanki akwai layi assalamu alaikun assalamu alaikun muke tattaunawa. Allah Kuma muna sanar da mutane cewa gobe insha Allah wannan makaranta za ta yi karatu akan abin shafi matsalan korona corona biyu. shi wannan corona hakikanin ta yadda ta shekaran farko haka yake kuku a'a kasuwanci ne yanzu wasu suka ɗauko. wajibi gare mu za mu bayyana wa mutane gaskiyar zance musamman abin da su wasu daga cikin turawan suke faɗa yanzu kuma duk maganganun da za mu yi su za yi reference ne da wasu don naga gwamnan kogi jiya ya galla maganganun da ya yi wanda a karan farko da matin da ta zo kasan nan bai yadda da ita ba kuma karo na biyu ma bai yadda da ita ba kuma ba mu ga mutanen jihar kogi sun mutu duka ba so saboda haka yanzu maganan maganin da ake maganan an taho da shi akwai akawalu da yawa a kansa wanda ana ta wasu kasashen an gwada nan take wasu sun mutu sun tafi lahira kuma tare da haka wasu daga cikin shugabanninmu suka dage cewa lallai ba sai an yi wa mutane wannan maganin a daidai lokacin da 'yan najeriya kaso 170 suke fama da matsalar abin da ya shafi ciwon typhoid da malaria amma ba maga an ce lallai dole abu kuwa gida-gida ba a magance masa matsalar typhoid da malaria ya ce robe shi to ba mu san me suke nufi ba ne sau da abin da na saba kira a irin wannan gabar muna ganin lallai malamai suna da haƙƙi su fito su faɗi matsayinsu su faɗa ma al'umma gaskiya su faɗa wa gwamnati gaskiya amma da yau muna tattaunawa ne kan ita wannan matsala ta kirsimati da kuma abin da yake zagaye da ita kana da wani abu ne daga garin sakkwato ah, Na mama abu na farko ne gaskiya ina addu'a kamar kullum hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri ah, irin wannan namijin kokari kusan ba wani abu wanda ya taso yanzu kasa eh, in ma ya shahi addini ko kuma rayuwa al'umma wanda ba a yi magana gurgudu don lura da mutane ko kuma gwamnati na ta ɗauki matakin da ya kamata a kai ita shi sha'ani na christmas duk da yake ita christmas yanzu ana cikin biki an riga an ranar yin ta ta wuce ran ashirin da biyu ga wata jiya kenan duk da ba kowa ka yanta kuma ashirin da biyu ga wata ba a da kuma ba su yi tun da mu allah ya samu na rayuwa tare da su kusan ban san wata coci ba gaskiya najeriya wadda ina ganin ba ta branch a mu. a nan Eh, in sha Allah a mu zai waya a samu coci dai wadda adda mazauni nan Najeriya ala wadin sunanta kuma a ce ba ta da branch hmm. cikin angon mu ta zai waya hmm. saboda haka muna tare da mun san Christmas din da ba su yin Christmas a garin mu a garin mu jaddidi Shehu Usmanu mu jaddidi Shehu Usmanu sha Allah wala <laughs> akwai unguwar da yanzu aka ba wata coci a Najeriya da take babba da ba ta da branch kuma a Sokoto gaskiya zai wuya Eh, saboda haka kusanto muna rayuwa tare da su da haka ah, mun san akwai kirista dama wanda mun san musu haɗa mana cewa su yi christmas wasu kuma sai da yake masu yi su da yawa so babban abin kira na nan ga yan uwa al'umma musulmi ah, christmas ba ta cika zama abinda nunan aka samu mutane na koyi da krista wurin celebrating ɗinsu amma gaskiyar magana ran talatin da kai ga watan disamba wanda shi addaren yi ne gaskiya yadda mafi yawanci sai an tafi an wayar da kan al'umma musulmi musamman matasa saboda yadda kirista ka jiran sha biyu na dare ta buga to gaskiya haka za ka tarar da kuma matasa al'umma musulmi kuma su ma suna jiran sha biyu na dare in nan ta buga za ka ga yadda kirista ya ce shago sai kendur dan ya kunna haka za a ga yawon musulmi kuma za a ga da damar su waɗanda sun sai kendur suna kunna don nuna bikin ganin cewa sabon shekara ta waye tare da su kuma wasu ma gaskiya ana samu waɗanda rashin kishin ya yi muni har za a ga wasu wala habbakin coci suna zuwa na church service wanda za a waye garin ranar ne tare da su ala samu so eh, ni gaskiya eh, kiraye-kiraye irin wannan musamman wanda ya shahararka ta din kamar da na ce in ana yi sai in ga kamar gaskiyar magana kamar ma mu ake taimako saboda mun rayuwa da su kuma mu ya saba ma duk da shi mala abdullah baba yau yana wa kace kadara yankin da ya hito eh, dominant na kila al'umma su akwai kristal da yawa amma kasantuwar ni nan inda nake rayuwa ta yi ma in ci karo da wasu al'adu waɗanda ana yi wanda in na bayyana ko shi ma bai sa su ba wanda musulmai sun kaɗu sun shiga ciki suna gudanar da bukukuwan tare da kirista. Eh, sannan wani abu gaskiya da ya ban sha'awa jiya na ga ta hira da wata baiwa Allah wadda ta musulunta tana da yaro ke tare da ita oh. eh, wato wanda bai san hidimar da ake ba zai yi mamaki kwaran gaske a ce don mutum ko da ita kaɗai ta zo ta musulunta malam hidimar ta aiki ce balle a ce tana da goyo tare da ita wanda har ta dan bayyana korafi akan abin da ya shahi kyamar ɗanta da wasu ke yi gidan da take zaune wannan muke kira ga yan uwa al'umma musulmi su sani cewa mako dai da ake nema ba wai ma na wata wata ko wani abu a'a wannan mu'assasa ga yadda ta ɗauko aikin da ta ɗauko bai yiwa a ce a ja baya don aiki ya yawa ko wani abu kuma aikin gaskiya bai yawa ba in na kishi ne kawai yan uwa al'umma musulmi kawai sun kasa baya da musa kishi harkar taimakon addini gaba ba malam nan da nake rawa wallahi za ka samu fasto wanda bai da mota ya an ce fasto ala ne babban tsabar kcc nan ko kuma jagora na ita coci hmm. za ka samu wanda zai da mota hawa amma Allah za ka tarar da babban ma'aikacin banki ko wani fasto ya karbi mota ce tsawon wata shida yana amfani da ita kuma shi wannan yana hawan kawai-kawai yana zuwa aiki ba tare da ya ba. wato shi ma'aikacin bankin shi ya karbi mota fasto sai ya karbi motarsa fasto eh. ya karbi motarsa ya wata da yana amfani da ita kuma bai taba sayan faston kwaya ba wallahi har wasu zaka tarar in yana da abokai kamar musulmai in suna irin kokarin wayar da shi cewa ai yana iya magana ya ce a bashi abinci wallahi sai ga yana nuna cewa ina ba zai iya magana da man God ba bai iya magana da man of God kamar irin eh, mallami ne na addini ya ce mai ya bashi dukiya ce saboda haka shi yana ganin hawan da ya kai mata kamar blessing na ma sa ma abin albarka ne wanda mu ke magana muna mu malumin mu kallon da kallo na walakanci da abin da wanda ya zama na kwata-kwata bai dace ba so ina kira ga al'ummar musulmi da cewa akwai wasu abubuwa waɗanda ya zama tilas in ma ba mu koyi da su akan ko ina to gaske magana sun tsere mana abin da ya taimaka mu addini sun tsere mana akan kishi kwanan nan da ranar bikin Christmas kowa ina ganin in baka yi ba akwai mati wa kan kuka nan yake zaune ta kwata kuma ɗan garin ku ne jihar Kaduna eh. kowa ya ji irin kalaman da ya yi hatta abin da shafi gwamnati wanda ya yi amfani da ranar bikin ya yi magana cewa shi yana ganin har yanzu gwamnati Muhammadu Buhari tana ba da ƙarfi ga tana tana ba da rinjaye ga kulawa da arewa ma'ana musulman arewa da sauransu ta hihi ta mu akan yan kudu wanda mun kuma ba gaskiya na ba amma saboda su suna ba da kulawa ko shiga al'umma su da sauransu so ni eh, abu na ƙarshe gaskiya ina addu'a Allah ubangi subhanahu ta'ala ya saka ma wannan mu'assasa da alheri na wece na wece na al'umma da ta suna kanta Allah ya sa al'umma musulmi su tuna kuma cewa nauyi ne gare su su kuma kamar yadda kai ka tashi kana yi ka buɗe ma'asasa, kuma don taimaka ma al'umma da kuma karanta suwa to mu kuma mu cire abin da ke gare mu da dukiya don mu taimaka ma wannan tafiya don ta ta daure muna addu'a Allah wani wata Allah ya sa ta alheri kira da za a yi kuma gobe eh, a shirye muke sha Allah mu kara gudunmuwar mu dan malal eh, dan so mata ce yau idan da yau a ce zan samu accident Allah ya tsari ƙafa ta ta samu matsala malam sai ya zama ta kai yanayin da sai an yanke ta kana na malam muna to duk asibitin da akwai Najeriya wadda a ta gwamnati ba inda zan kai kawon nan ba a cire ni ita kyauta babu gaskiya to idan ka taimaka min za a yi tare daga kafa tana damuwa ta kila ta kai munzulin da duk likitoci sun ce za a cire a ce kuma tana neman kuɗi ko ba 'yan kuɗi ba don a cire min kafa ta za a ce za a wani zai kawo allura da sunan taimako na ce kuma dole sai na kwanta an yi ita da haka Allah kai mu gobe abin da suke nufi da mu ma muna nufi da su in suna nufin mu da alheri muna nufin su alheri in ba su nufin mu da alheri kawai mu ma mu roƙa musu irin abin da suke nufi da mu saboda abin ya ishe mu tura ta kai bango eh. Allah ya samu dace Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya sa maka da alheri akwai wasu daga cikin shugabanni da kullum suna ganin karfin su ne ke sa dole sai an yi abu sau da ko wanda suke cin alwashin cewa ba a isa ba dole sai an bi gida-gida an wa mutane allura nan kuma musamman yi na dole ba wanda ka kawo mutum abinci ka ce gashi ce bai bukata hmm. in ba wani abu ka sa a cikin abincin ba don me kuma za ka ce dole sai ya ci abincin da hmm. kake ni hmm. wannan shine abin da muke magana Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace eh, eh, akwai wannan lambar da ya kamata mutane su kira musamman waɗanda suke na waje za su kira ta ainihin wato whatsapp wannan layin 0 ko sai 3 7 9 sabon 52 sai sufuli 8 ko sai uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu haka ne ko wannan ita ce number wayan da wanda za su kira musamman ta whatsapp daga kasashen waje so da haka da kamar yadda wannan makaranta ta saba za mu yi karatu gobe mu faɗi matsayin mu kan abin sannan kuma mu mutane ne kuma 'yan najeriya ne wanda yake ganin yana da karfin da ya isa zai sa ma dole sai an maka a gida da kai da iyalanka ko ka isa ko kana so ko baka so to shikenan mu dai za mu faɗa sai kuma mutane su yi hukunci ko kuwa Allah kuma ko ban karanta ba ai dan Najeriya ne ina da dama in daga dama in je in shiga siyasa kuma ba kai saka hana nan faɗa ba da sunan siyasa yawa wannan shi ne kuma gwamnati ba ta zo ta jira jira ce dole sai an shigo maka da abinci mutane na fama da kafin mutane na fama da abin da za su ci da yunwa da gobe baka ci dole sai an kama kowa abin da zai ci a gida ba hmm. amma ka zo ka ce dole sai an ma kowa allura ko yana son kube su to me kake ni da kuke ni kadan to me za mu ga su kama kafiya ai masa nura saboda kamar da ma tintin muna da mauki akan da abin da zai fito daga wajen turawa mun yadda cewa suna taimako amma ba duk taimako ba ne mutanen nan kaso goma takwas in suka yi maka shi wallahi suna da manufayin shi hmm. kuma muna da dalilan da za mu kawo da yawa akan wannan goben Allah ya kama saboda haka mutane su tara gobe hmm. daga karfe goma da rabi na safe insha Allah za mu yi wannan karatu Allah kuma ya kai mu lafiya gobe din Allah ya sa mu dace yanzu kuma mutane watakila ina ganin za su yi mana hakuri mun dumfari wajen karfe goma da kusan ashirin ban fara karatun da wuri ba kuma mun ja kusan awa ɗaya da wajen rabi da haka insha Allah ku rubuta sanarwa gobe goma da rabi insha Allah za mu wannan karatun wa bi hadha qadr kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh